Wata hajji abin da ke faruwa dangane da zaben gwamna da ya gabata a jihar Ribas. A misali an samu kungiyoyi daban-daban a baya-bayan da misali suna ta gudanar da zanga-zanga musamman na gida Najeriya a jihar Rivers dangane da cewa a soke shi zaben da aka gudanar na gwamna tsakanin ɗan takarar jam'iyyar PDP da na APC wanda aka nunar jam'iyyar PDP ita ce ta samu nasara a zaben. Sannan ma in ba manta ba a baya-bayan nan ma su kungiyoyin ƙasa da ƙasa sun gudanar da tarurruka daban-daban a jihar Ribas inda suka zargi an tafka magudin zaɓe kuma an wato ana mutane su zaɓi abin da suke so da tursasa musu da halbe-halben bindiga a zaɓen da ya gabata. To Lamiɗin me ya maido da wannan magana yanzu? Eh to abin da ya maido da maganar wato 'yan jam'iyyar APC ne wato na jihar Rivers suka gudanar da zanga-zanga a hukumar zaɓen jihar Ribas. sakamakon kesan wato wannan batu yana kotu. Yaushe suka yi zanga-zangar? Yawa a wannan shekaran jiya sakamakon zanga-zangar da suka yi shine wato kotu ce ta ba da umarnin cewa hukumar zaben jihar Rivers ta ba da wato takardun da aka kada kuri'a. To jinkirin da ainihin hukumar zaɓe ta yi bata karbi kiran kotu da ta yi ba na ba da wato waɗannan takardu cikin lokaci shi ya haifar da wannan zanga-zanga ɗin. Yawa ya kuma cece kucen da ke faruwa game da zaben shugabannin kananan hukumomi a nan jihar. Yau to abin da ke faruwa ita hukumar zaɓe ta jihar Ribas ta ayyana cewa za a gudanar zaben kananan hukumomi ranar 23 ga wannan watan da muke ciki. To bayan fitar da 'yan takara da aka yi na jam'iyyu daban-daban musamman ita jam'iyyar APC sai lamarin ya bar baya da kura. Inda ainihin wasu 'yan jam'iyyar suka zargi cewa ba a yi musu adalci ba musamman wurin fitar da 'yan takara. to ne suka gudanar da wata zanga-zanga a jiya juma'a sakamakon cewa sai dai a sake lale a jiya asabar yawa a jiya asabar hajiya a jiya asabar yayin da kuma 'yan jam'iyyar pdp su ma suka kaurace mu shiga zaben da 'yan jam'iyyar labour party da sauran jam'iyyu to a takaice dai ita hukumar zaben jihar ribas ta ayyana lalle za a gudanar da zaben ranar 23 ga wannan watan da muke ciki kuma a bayani na na baya wato game da hukumar zaɓe daga bisani wato hukumar zaɓe ta ba da takaddun da ainihin kotu ta umarce ta tabai a jihar Rivers. To ka ce PDP ta ƙaurace wannan zaɓe kuma jam'iyyar Labour kenan waɗanne jam'iyyu ne za su yi wannan zaɓe? e to akwai jam'iyyar afga ita tana cikin zaɓen da kuma wa jam'iyyar PPA da sauran wasu jam'iyyu amma kamar waɗanda za a iya cewa manyan jam'iyyu ne sun ce su ba za su shiga wannan zaben ba sakamakon bayanin da suka yi akan cewar kamata ya yi gwamnan da za a rantsar shi ya kamata a ce ya gudanar da shi wannan zaben ba gwamna mai barin gado ba rotimi amici yawa to lamiɗe daga bayanin da kai kamar yadda na fahimci abin Wasu na cewa ba gwamna mai barin gado ba ne ya kamata ya shirya wannan zaɓe na ƙananan hukumomi, wasu suna ganin cewa a bari sai an rantsar da gwamna mai zuwa. To amma kuma ai ga ce kucen da ake hwama da shi game da wama zai rantsar da gwamnan mai zuwa. Eh to abin da ake ciki shine 'yan jihar suna ta wannan korafi na cewa misali ranar ashirin da tara ga wata shin wane ne zai rantsar da shi zababben gwamna ganin cewa misali a babban mai shari'a na jihar ya yi ritaya kuma gwamna mai ci mai barin gado bai riga ya naɗa sabo ba ko kuma rikon kwarya to shine ana cikin wannan kakani kayi sai ga wata sanarwa da ta fito daga fadar gwamnatin jihar ribas wadda wato kwamishinan watsa labarai ta jihar Mrs. Ibn Saminitari ta sa ma hannu inda take cewa 'yan jam'iyyar PDP da suke kirarin sun ci zaɓe su kwantar da hankalinsu ranar 29 ga wata za a mika musu mulki. to sai dai har yanzu 'yan jihar suna wato cikin tsaka mai waya game da wannan sanarwar don zuwa yanzu da muke magana da ke ba wata sanarwa da ta nuna an naɗa shi mai shari'a na jihar ribas ko kuma mukaddashinsa zuwa yanzu